sa'adani juna muhammadin wa ajiye sa'adu ajiyar littafi na hudu kuma na karshe a wannan zagi na jini na hudu da muke gabatar da wannan daura shi ne littafin albulga filfafi bai na mudakkiyar wani mu'annas na babban malami a imam abu baraka su ne na ambari rahmatullahi alaihi jiya na fassara wata kalma ina jin ne kuskure wajen da yake shafi na 73 اليمين الشمال الفخذ الورد الكرش الكرش كون كلمة الكرش لا تصدق على نفسي وتشوكا الكرش أنم معنتا الكرش شافي نسبة عند أكو أنا وا أنا أكو to mu je cikin na wuce ku da biyu الكرش damuwa kun an abokanai wanda kake tare da su su baka shawara albitana shine alfensh shi ma mace ce za mu ci gaba insha Allah ta'ala ina ji shine gyaran da ke nan ana sai gyara ina jin na biyu a dai shafa wajen da ya kawo baitin nan da muka ce manhul ne a abin nan kamar kirkira shi aka yi aka danganta mai mulkai mai aliyar sabi hakim سابحة أنا فسر شنو شيء سابحة من إيو سابحة من إيو من إيو إيو من كايا من السباح كو والله أعلم سوني نفسر بعد ذيبا القفا يذكر ويؤنث العلامة ابن الأنباري رحمة الله عليه استمر يذكر لنا عدواء الأسماء al-mu'annasati ghayr ko sunayen da su ba kiyasi bane ba ba kiyasiya bane su su sama'iyya haka aka ji su tuzbatu an tariqi ar-ruju' ila kutub al-lugha sai ka koma da kafar lugha kamar wannan din sai ya faɗa maka sai littafin wannan kalmar mace ko kuma al-ma'azim al hukuma da littafan manya manya da kafan lura da suke fassar kalmomi mun gane alƙafa alƙafa ke yako yuzarta mu yu'annas suka ce ya halatta a mai da ita mace ya halatta a mai da ita namiji wa an kara al'asma'i fi hattabi amma imam al'asma'i rahmatullahi alaihi ya ce bai halatta a kira alƙafa da mace da namiji dole mace ce kaga ne na kama da ikhtilafi al'aslu ni inda ne shi a cikin malaman ku shi ne shi a wajen sa yana ganin babu tafsiri amma wasu malaman sun tafi kan cewa kalimatul qata yajuzu tafsiruha wa yajuzu ta'mimuha idan mutum yace haza qafaya daidai idan yace hadihi kafaya wannan iyaka hmm. daidai ko iya na, amma fa da larabci ko ba nan ba mu da wasu iya mace ko namiji me wuya amma ne ai wannan ba da guga namiji ne ko mace guga namiji baka namiji ne ko mace nan ne baka shi yasa za ka je? ina nan akan bakana kuskure ne ina nan akan bakata ina nan akan bakana baka namiji a larabci kuma kaga baka mace ce ne? Bari ha. ko to al'ibtu al'ibtu hammata ko wato وتؤنث ya halatta a sa kalmar a matsayin namiji kuma ya halatta a sa a matsayin mace wata kiwo fi ne aksaru amma mace sa shi a namiji ya ce duk da yana cin abubuwan gabobi a jikin dan adam ne kun ga shi sa suka ce mace ce eh, amma a kalle shi da kyau ba alaman matantaka ko dai a tare da shi shi za suka ce ya halatta a sa shi namiji ya halatta a sa shi mace amma mazantakarsa mata shi shahararri وكذلك العنق ويا da hausa wuya namiji ne ko mace wuya na ko wuya ta yasa dida da wani mai nazarin hausa a nan sai zauna mana a nan wajen duk babu ba mai nazarin hausa ko akwai ba za a rasa ba ko ba bai bayyana kanshi ba kuma mun nemi ya bayyana kanshi kai ne ya abu muna neman shi kuma ka kawo mana na wani lokacin malam yana da yake abin da suke amfani shi a makarin gane da mutum misali kamar iya idan za ta ci kamar ta ci kamar iya kasancewa ya kalmar da ta wuce rawar to ai idan ya ɓaci yanzu misali sai aka zama an samu fasadun lugha din fasadun lisan muka haɗu ni da kai sai ina cewa to ƙiyar ƙiyar mala ƙiyar mala ni na ce ƙiyar mala za a ce kai kuma ka ce ƙiyar mala za a ce ya za a bambanta ka ga ya kamata zo muna da wani ba da iko da za mu koma zuwa gare shi an yi saɓani ni na ja kai ka ja ka gani ko goma ba zazzage ya tafi kano ko shi kenan suka fara yi allah ji kan malam wa dukku yana koya mana iya magana a gaban mutane public speaking to yana kula da irin waɗannan abubuwan sosai shi ne ya ce wani kawun shi ya tafi kano ya je wani kwas daga nan zariya ya je ya dawo shi ne sai yake ce masa barka da zuwa kawo ya ce wallahi ka sha kan mai ce kwarai da gaske ya ce ga sha sun bata mana hausa ta ya ce wallahi ko kawo sun bata maka hausar ka ya ce ga sha kana cewa hausa ta kada sun bata maka ya ce ka gida maka je ba cewa za ka yi sun bata mana hausa na ko mata na kula na sannan kuma littafi a ce mishi bace ita wannan littafin <laughs> wata rana wani ya ce mu ne duk ce ita wannan qur'ani ba ta huta tafsiri da ta'ani zazzaga ba su da tafsiri ba su da ta'ani yana da muhimmanci sosai a ruwa a tafsiri wa ta'ani gaskiya na وكذلك العنق يذكر يؤنث وركب لطيفة سيتي وقيل إن ضمة النون كان مؤنثا wa in sukkina sana Ya yace idan ka wasu malamai suka ce in ka ce al'unku al'unku kai sukuni to ya zama namiji in ko ka ce al'unuku kai manunin din dhamma to ya zama mace kamar ashu da ashiru, ashrun mace asharun namiji mun gane shi في المسجد عشر مصليات في المسجد عشر مصليات في المسجد عشر مصلين عشر مصلين هو عشرة مسلمين العشرة مسلمين شنكم عشر مصليات في زما علامة ما تتخذ بيو جاء عشرة تاء مربوطة في آخره سننكم قال سكون الشين عشر من ذلك وكاوى قرآن إني رأيت أحد عشر وإني رأيت أحد عشرة إني رأيت أحد عشرة كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا خرج عش عينا العين مذكرا أولا وقال الأصمعي لا أعرف فيه تعريف shi kuwa limamu al'asuri ya ce ni ba ban san matantaka a sunan al'amini ba a bashi a namiji ta ga ce da a rif da kada a sana mani ta har ila ma saliha wal ibilu sannan lafazin al'ibil eh, al'ibilu a yi mami ba wannan ana mata tattara ko babban malami a shek mashhur rahmat hafizahullah aka masa tambaya aka ce ya halatta mace da tuka mota ya ce eh. يتي أخرج البخاري في صحيحه خير نساء ركبن الإبل في صالح نساء قريش أيهما أثر للمرأة الإبل أو الأوبل أيهما أثر للمرأة الإبل أو الأوبل ما هو الأوبل وما هي الأوبل أوبل darakuni da mace ta shiga otal wanne ya farfa wanne ya ta ta fadalla ala ba a ta suku sayya to gari a yi ba a yi a ta wani ban al'idin wani kalusu bi mu'allan sannan lafazin alkalus alkalus wanda wazarin su ne da alkalus mun gane wazanin su ne da alƙalus kuma kishiyoyin juna ne idan aka ce alƙalus dabba kuma da ta kasance ta cika ta ba ce za a iya hawanta tun daga matsayin da ta kai a hauta har zuwa ta kai shekara tara shine ake ce mata alƙalus annaqatul ƙalus wani zubin sai ka ce ni qalusun wato ina da taguwa wacce ta kai a hauta kaga ba ibnul labba ba ne ba bace ابن اللبون لا ظهر فيرتب ولا ذرخ فيحلب وابن اللبون إذا ما ند في قرن لم يثبت صولة البكر القناعي ابن اللبون شي بزاعي هوان زبطن لكم شي بدائي تعتنون التبع شي دان كعليم أما إذا أتت القروس بإزاء القعود القعود كما دبدت تصوفها إن مدني سيأتي مثل سيأتي عود عود al'audu hmm. al'audu ai albadirul ajuz raƙumin da ya tsufa shi ne audu ɗibar <laughs> su alƙalus ke nan wal'ansu an su na ƙafi sulban taguwar da ta kasance mai ƙarfi ita ma mu'annasa قال الرازي الرازي مواقي ne daga cikin shu'ara jahiliya da ake cewa Husayn ibn Muawiya da kabilar Banu Numayr yake an ce mata arra'i da annahu yasifu ra'i al-ibil fi ash'ari shi duk kusan waƙoƙin su siffanta da kiwon raƙumi yake kawai za ka kace mata arra'i yake cewa ya cire muku wawu in ka cire wawu din baitin ba zai hau ba ba hukunci ما ما ذكرتم من قدوس أقرتها هذكم ما زاد ذكرتم من قدوس أقرتها بسيفي وضيفان الشتاء شهودها وقد علموا أني وفيت لربها فراها على عين بأخرى يقولها وماذا ذكرت من قلوس عقرتها ياهو بسيفي وغفان الشتاء شهودها وقد علموا أني وفيت لربها فراها على أنس بأخرى يقولها قال يا رب محل الشاهد شيني فراها على أنس بأخرى يقولها قال عنس أنس من الناقة الصلبة ya ce wa ma za da karfin bari fassara wannan ba duka ba ka fassara ya ce wa ma za da karfin me kuka ce me kuka ambata min qalusin aqartuha dabbar da ta kasance din nan wadda za a iya hawanta aqartuha na soke ta bi saifi da takobi na wa bi fahmi shita'i shuhuduha alhali ba da suke zuwa lokacin sanyi lokacin hunturu suna kallo ne wannan aikin dan su saboda saboda karamci na wa qad alimu anni wafaitu li rabbiha alhali sun san cewa na cika ba ne ita hakkinsa faraha ala ansin bi ukra yaquluha sai na bashi na karbi kanusu na bashi ne ansu eh, na bashi ya yaquluha gashi ne na kore kayan shi na karbi kanusu domin in yanka ma baki na sai na bashi ne na bashi ansu gane to kaga lafazin ansu bi ukhra yaquluha ya fatan mana qalu sannan kuma ya bade ni kansu dukkanin su mata ne wal jazu sannan sai al jazu wa annata mace ne amma wannan akwai magana kan al jazu mu ya ake fasarawa a zauri al jazu ba man akala lahma jazurin kawai ɗan rakuni ya ɗan rakuni jazu kaganin shi labarai ce mace ce ko ba ku bane wannabul musinnatu sannan an ce anna al-musinnatu min al da tsohuwa tsohuwar ra tsohuwar taguwa mu'annata ita ma mace wa an shada yace ni waka أبقى الزمان من كناب النهبلا وراحي من عند اللقاء المقبلا يسي أبقى الزمان من كنابا يسي زمن يابر منك لدجري كناب النهبلا تابوا وسط تسوى تاردته نهبلا عزيزي كما ورحي من عند اللقاء مقبلا sannan kuma ya bar wata mahaifa wacce ta kasance mukfala a kulle take inda liqani ko da za a mata baye ko ana so ta haihu ba za ta haihu ta su ba ta rigidi to kaga mahalli shaji shine ne na rance ce ne nahbadatan ya siffanta nabu da ne da nahbada alamar ne alamar matalfatin ta والذوق من الإبل sannan raƙuma سوطا من الثلاث إلى العشر دقا أكزوا غوما كنت سيتزي إلى العشر دقا نولا ما ما تاني مؤنثة سوما ما تاني وقد تذكر يسياها لتزاهي ساس أم نمجي ومنه قولهم الزوج إلى الزوج إبل راقما دي راقما دي سيزم إبل والأضحى مؤنثة سن اللفظ أضحى كان ببطل لبع شما مؤنثة وقد إذا القول في سماء ونزم عسل ساشا عمد أين لنجي يذهب بها إلى اليوم سيسا زماء عمد أين معنى على اليوم تنكسي الأضحى هذا الأضحى أتانا الأضحى أي أتي أتانا يوم الأضحى أما أتني أتت الأضحى أتت الأضحى هو نزلت الأضحى ranar sallah ta zo kamar yadda mawaƙi ke cewa da nan abuha wa sallalatin lihamu da nan abuha wa sallalatin lihamu kaga da na bai ce da nan ba domin ya nuna maka cewa ne ya halatta al'adha a ɗauke shi a matsayin al-yawm fa mu'amala ta hey eh, al-mudakkar wal hanut mu'annata sannan kuma al-hanut mu'annata ma huwa al alhanut baitul khamma aslan ke ɗaki shagon giya shagon mai giya shagon mai giya shi ne alhanut daga baya sai zama duk wani shago da ake kasuwanci a cikinsa suna ce masa alhanut to kuma an yi akan yi amfani da shi a matsayin kawai albayt shi yasa sai ce wa qad yuzhabu biha ila albayt muzakkau akan kalla kawai a matsayin gida albayt muzakkar na muannas mudakkar to in ka ce alhamid to kana nufin namiji gida ya halatta am sannan an anna'am lafazin anna'am dabbobi dabbobin ni'ima to zakkaru wato Allah dama ya faɗa mana a baya al'an'am ko su ma to zakkaru wato Allah wa tazkiru aksar an fi mai da shi namiji وأنشد حتى إذا حتى إذا ما بدا للغارة إيه النعم بدا في إليه نعم النعم فائل مؤخر وأنكر الفراغ فيه التعريف أما الإمام الفراء رحمة الله عليه يتشي وذاك يتشي عمل إيه؟ إنني متبع قوي نمجي كلمة النعم ده وقال هو ذكر الله وأنث ya ce ai namiji ne ba a maka ta'ani shi yana da littafinsa al-mudakkar wal mu'annas mun gane shi al-farraw sannan yana da ma'ani qur'an wal hijru al-faras al-unsa sannan lafazin al-hijr al-hijr wato al-faras al-unsa ma shandul ita ma mace ce mu'annasa wal ghanam wad-da'n mu'annasa sannan al-ghanam والضعن من سمعتان الضعن والرخل من أولاد الضعن سننسي الرخل من يعني شيماني شيما مؤنثة متجي على رجي هذه رخيل والمعز مؤنثة سنن أطيع كما متجي والعنز العنز الأنثى من المعز والذباب أنا شيما تم بريوة متجي ana ce mata al'anu sannan ana ce ma eh, ana ce ma tun akuya akuya ne kahu wal'ana ku min aulatin ma'izi sannan al'ana kana indana ana kun fiye a habbu ilaina ne shakai ne in ji abubuwa ko ibn miya al-balad lokacin da ya yanka tinkiyarsa kafin a je masallacin biyu manzo sai ya ce sha su ka sha su da hali kai abu burda kun ci nama kawai ai tinkiyar ka tinkiye kilishi ko tinkiye tsiro ko tinkiyar balangu kawai balangu kuka ci a gidan amma ba lai ya kai ba sai ya ce ya rasu Allah kana indana ana ummi a habbu ilaina min shafi in an ce al'ana ita ce dabbar da ta kai shi ta kai wata hudu wasu kuma suka ce watanni shida ita ce al'ada. mun gane ita ma mace ce wal af'a sannan maciziya ita ma mu'annasa mace ce wa minhu qawluhum ramahu Allah bi af'a hariya Ai qad kasa jismuha wa sabu min al-kibar in an ce al-af'a al-haniya tsohuwa maciziya ce saboda tsufan da ta yi sai jikinta ya zama ya zama ya tara ne sannan kuma fahurat min al-kibar saboda tsufa da sai ta zama ta zama ya karama hmm? to ita ma ana ce ita ma mace ce ita ma mace ce wal arwa sannan lafazin al arwa al arwa akwai wannan inatul wudu al wudu jami'a na al wa'd al wa'd ina ɗan uwan wannan ɗan uwan damo ne sunan me bambancin su a halitta da tsari da damo bal farko bai da kuma tsari ya fi girma to tsari tsari yana shiga ruwa damo kuma ba baya shiga ruwa الإمام البقائي أسين كتاب الحيوانات كتاب الحيوان الكبرى يسي أبن أمامات إلى الله سيسا كيفي شيء إيش في الماء شيكما الضب الضب دمو شيكما انشكو وبيشا haka suke fada in ce kowa baya sha haka ne akwai wanda ke da wannan ilimin shi da haka ya fage a cikin kitabul haiwa kuma kun san na الإمام البقاعي يا رسول أقل من بقر بعد هجرة من ذا السلام هنا الكتاب كتاب الحيوان الكبرى كتاب الحيوانات الكبرى مجلد من ده من كان دبوبي كوي يكي مغانا كافون تعطي الجاهل أبو عثمان الجاهل المعتزلي شي الكتاب سأل الحيوان شي ناشي ما يلي وشي مجلد بقر duk suna magana كان دبو ne sanin dabbobi da ɗabi'unsu to a ciki yake cewa wai an ce shi zai shan ruwa shi damu shi za a yi ramin busashe za ka gan shi sannan kuma inda yake rayuwa ta hara inda kwata-kwata ba ruwa shi za a yi yawa a ƙasashen larabawa haka za ga suna kama shi to al'arwa ina su mace مشي تتشي الأروع مؤنثا كما مثل كذا ما تتشي أنا تتشي ده وأروع اسم امرأة سنة أطيوة أروع تقوم ما كما تتشي اسم أنت قال الشماخ ما واجي شماخ يتشي كلا يومي وادة توصف أروع ظنون آن مضطرب الظنون وما أروع وإن كرمت علينا بأدنى من موقفة حروني kalmar da zan fassara a cikin ita ce haru in an ce haru shi ne dabba da taurin kai wanda in ka hau take ta kare to haka arwa ta zama mishi shi yana son ta amma ba ta san shi ku zai karanta baitin ku fassara da kan wal arnabu mu'annas sannan dan zomo zomo namiji arnab al arnab namiji mace kai abuwa mace والخرنق ولد الأرنب لن تكون الشماء يذكر ويؤذن الخير ويؤنث الخير الخرنق شيني ولد إيه؟ ولد الأرنب ولد الأرنب على رجيمة عربي في تفكرين هذه أرنبون باب أرنبة هذه أرنب مجتش والتعريف آه، والتعريف أكثر أخيرا يختص ما تنشي يمشي شهر والضبع kura متش kura تتشي ba azibu كورا كينا با الزئب با الزئب كرتيشي كينا su su su su uku sunayen su yi kama akwai daba'un suke tarewa akwai kalbun akwai zibun akwai sa'adab kuma fasilar su daya dangin su za ka ga sun yi kama shi yasa idan kare ya ciyo koshi sai ka ga ta dilaci ko ka zata kyafte shi irin police dog din nan eh, sai ka zata haka amma ababu kura eh kura wannan mai hudu hudun ba eh da su goga ban tsoro ita ce قال الشاعر أنا ما يكاو bai أما أكيد لسان العرب حكى بيت منك بدون هنا yana اللسان هنا شواهد لسان العرب ya kashi ne a matsayin jami'i shi kuma nan ya kashi a matsayin mufraji in aka karanta a mufrajin to baitin ba zai hawa ba wa zai kokarin karanta shi wani ya karanta mana ya babu an hakalat a yara ahmira ya hau ya babu an hakalat ka gani ko da gaji amma ba ku ji a tashi jami'i ya abu an hakalat آيار أحمرة ففي البطون وقد راحت قراري قراكير kaga ya abubuwan ba ya zabu'an ba ku sa ku ta aliki a kai haka yake janji ne ba mafarki ba ya abubuwan asalar a yara butu to kaga mahallin shahi ya sai shi akalan ko والبعير يقال ana والأنثى ma لفظ ana أنا فتى مرمج أنا فتى ممشي والفرس يقال للذكر والأنثى haka fara doki da doki namiji da godiya da ana ce musu farasu wadda jari haka nan kaza kaji yuqalu zakal wa unsa ana faɗa ma namiji da mace ad sai dai ad-dajaj jinsi amma fara ɗaya sai su zama ad-dajajatu ad kaza ɗaya mace amma addajaju ko kaji maza da mata كالإنسان كمن الإنسان يقال الذكر والأنثى أنا شيء namiji نمشي الإنسان ana شيء من نمشي الإنسان والأقرب مؤنثة هكذا نكون نارا نعم ما مكتش مغني مكتش من هذا الوقت شوفوا فوق أنا كنت أقول كلمة لازم هو بقى كنت بقى هذا الثورة والأقاب مؤنثة هكذا نال أقاب مئة الأقاب كما نفضت كما نفضت جناحي حل أقابه يغض الجيش حول جانبيه يغض الجيش حول جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب هي العقاب العقاب بيت مشهور ها ولا ونسوت انتو كما نفضت حل العقاب نيجي نيجيا فوق مجاجي ما الفرق بين جاجي ونيجيا dagi da mikiya ne bambancin su tamu ta kasar mu kwata fa'abin mu dagi ne ko mikiya dagi dagi dagi ne ne bambancin su kai dan dan dan dan abin da dan dan dan kwai faɗan mene ne ma faɗin musu nan da kuma ta bani na ci jayi da ci jayi da harshe na marabar jos faɗan mana mana ba kai faru fitu ba to me ka sani ka san nikiya amma ni ba ta a gari yawwa sai an gulaye ko ba ku da an gulaye na sha gani har yanzu a abin nan a marabar da akwai akwai ambulaye ina da ambulaye ba a cinye ba amma an cinye da dinin duk ko ba a cinye su ba ko tun suka koma ne akwai annasu akwai asako? akwai dukkanin dukkaninsu suna cin tsuntsaye masu nauyi in suka zo wucewa ta sama za ka ji ƙara haka su ne wanda ake cewa sukan ɗauke mutum eh, saboda girmanta babbaci tana da girma wal'uka ko ka fassara ta a nijiya ko ka fassara ta a yayi wal'uƙawun raya sannan lafazin al'uƙaf yana zuwa da ma'anar tuta al'uƙaf an raya mu'annasa ko a matsayin mikiyar ko a matsayin tutar dukkaninsu ne dukkaninsu mace ce ƙwarar sha'ir walar rahu rahu shami ja'ad tabi'atan laha ghayatun tahdil kirama e uqabuha tahdil kirama uqabuha ay tahdil kirama rayatuha mun gane wal irs lafazin al irs amariya mu'annasa وهل هي إلا مثل إرث تبدلت على رغمها من حاشم في محارب قال على تبدلت إخت تبدلت إرث تبدلت والزعر الدابة أبن هوا الزعر شيمان مؤنث والظاهر من الجديد haka nan azza'in daga cikin lafazin daga cikin raƙuma ai allati uqifat ala ghairi waladiha allati uqifat ala ghairi waladiha dabbar da aka hada ta da ba ɗanta ba ila uwar shi ta mutu sai aka hada ta da shi tana kiwon ta sai kuma ta zama tana kan shi sosai to sai a ce azza'ir ku tuno wata kalma akwai azzi'ir azzi'ir بكثر الضع إذا هما مين دلارة شيء الزئر ميرينو وجه فيك شايد دونونا الزئر الضعر هما أبن هوا والضعر من جنبها الأزعار الأزعار وأنشد فما وجدوا أزعار من ثلاث روائم وجدنا مجزا من أوان ومسرعا kaga az'a sai kawo jirgin shi al-gulu mu'annasa fatalwa ma mace ce wa an shada kamata law kamata lawun fi atwaji al-gulu al-gulu fatalwa ita ma mace ce ita tafiya ko wal harbu mu'annasa sannan yaki ma mace ce kun yadda ai ku kawo ayan mana حتى تضع الحرب أوزارها الحرب أول ما تكون فتية تسعى لزينتها بكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل إن جعمه مع يكره الحرب أول ما تكون فتية yaƙi lokacin da yake farawa yana matashi tas'ari bi na tihari kulli jahuri sai ka ganshi a matsayin kawai wata uwa kyakkyawa ga wawa sai ya ta kai toshi so da idan ka ga yaƙi ya taso to wawa yake wawa yake neman sa hatta idan sha'adat to tabba ramuwa. haske yaƙi fa yayi wuta ta tashi ta yayi wallan ajuzan gaira za su halili kawai sai ta juya baya ta bayyana kawai ashe wata tsohuwa ce ta ga ijirgi naman tsufa naman banza a cikinta ga gashin kanta fari bat kama atafa شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروحة للشم والتقديم سيدنا بان يتنفع بان يتنفع كسنشيتا بان يتنفع كبيتا بان يتنفع كبيتا وحكا ياكي يشي kaga ya ce alharbu awwala ma takunu fatiyatan sai kuma ce ne tas'adu zinatiha لكل جمهور حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذاتي قال ذاتي شمطاع بيتي أشمطبا تيتي شمطاع ينكر لونها وتغيرت قال دمت مكروهة kaga duk matantaka to daga alharbu mu'annasa sai ya kawo bai ya ce ai kuda din masdari alharbu kuda alharbu kuda kuda masdari ba sifa khabar khabar khabar mutadai ومن يتك الحرب يجد سمعها مرا وتتركه بجعجاء والجعجاء ملاء السوء وميز يزكي لحم جوان دي لن تنياك والذان يجد طعمها زي ساقة تنياك لمر بيتاتي هكا نيكو بعض بي فاسأل بره واسأل أجمالا والآن فاسأل أهل جمالا ماذا يعانون من طعم مر بالحق فسيخبر لك خبر الحقيقة وخبر اليقين daga yaki bala'i ka ga mutum ya zo yana cewa a yayi to ba da hankali mahaukaci la ta kamar nau'i ka al'adu wa sallallahu al'adu وقف الله من القتال اللهم اقتنا القتال مرا zai samu ɗanɗanin yaƙi mai ɗaci ne wata tuhuhu bija'aja'i sannan yaƙin ƙarshe zai bashi bija'aja'i da yanayi mummuna minahu su yanayi mummuna wakila alhamsu aina kana wasu kuma suka ce shine ne ai wa tatrukuhu bi da'ajati ai wa bi habasi yakin karshe zai kare shi ne a matsayin daurare daurare in ba kama shi a kurkunan yaki ba komai shi ya kare na kalli wani shiri can watannin baya ko shekara shekara ɗaya da ta wuce da 'yan watanni ma da aka yi da wani ɗalibin jami'ar islamiyya yana phd a jami'ar islamiyya ɗan baga ne baga baga ta ta barno wanda suka san sun san yadda ake ɗiban kifi a kai da ko ana jirgin najeriya ba inda kifi da kifi na banza irin yadda bahaushe ke cewa kamar can mutashen kifin da duk da ake zuwa da ya daɗi eh, wanda zai so <laughs> to kun gani shi shi wannan mai ana tsira da shi ke cewa da ya je wani hutu ya ce ya san alhajin da hajjarin a wannan bagar da sallah sai na mutum ɗari biyu kayan sallah ya ce ɗan tsarabar da ya zo da ita ce kawai ji ana cewa ai ba ba alajuwa na nashi ba ya ce to shi ke na aka dubo sai aka samu yaji biyar na wani yaji ɗan madina sai aka ba shi aka domin kamar kawai ke ce da kuka ɗari biyu mutum ɗari biyu yake ma yake yake yake ma ƙasa fiye da mutum ɗari biyu a wutar fiji na ana ji aka hira da shi yace shi ta faru da shi wannan ya san mutum mutum ne dukiya amma ya koma ya biyar ana cewa ai shi ma ba a bashi ya biyar wani mutum babban yadin ba mai girma bane kamar shadda wani yadin biyar ba ta idansa sai dai a mushi wando ya kasance matarsa ko a mushi riga ɗan da miliya kaga yaki ke na shi ne wata tuhukuhu bi ja'ajari in ma wata tuhukuhu bi ja'ajari aidi habakin wa in ma bi ja'ajari aidi manahi su'i mun gane wakila kullu ardin kullu ardin ja'aja حتى في ثلاث سكوت حتى وقت المنونة وما قول عبيد الله بن زياد أن جحد بالحسين فمعناه أزعده عبيد الله بن زياد شنو اللي يقول في عبادة سيدنا يعني الحسين رضي الله عنه قم حتى في ياتي أنجع جحد الحسين وأزعده الإيمان من قوله زعجعه إذا أزعجه قصة الكتاش كأيام مشي لحنكري وهذه هي كلمة زعجع كلمة إذا ما تلشت ko dai mina'usu ko habsu ko kuma duk wata arzu su'e ko ko kuma iz'aj ta ƙarshe a shafin wa duka kalmar duka a shan rana duka duka ba a zaka a duka da ban nisa mu'annata wa bunu duka in asubu in sun ce asubu a ibnu duka suna nufin ne asubu ba ranar ta kawo shi ba mu'andasa wa an shi wa bunu duka a fi kafri me kafu kafu an ce kafu ƙauye shi isa yana da daga cikin sunayen masara za ka ji kafu shai kafu kaza kafu kaza kafu kaza ƙauye shi ne kafu asalin da kalmar kafara ce ai tattara tara in ka shiga ƙauyen shi kenan zai hoye ka saboda akwai shukoki a cikin ƙauyen الله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم